والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a shida ga watan sha ɗaya watan zulqa'ada hijira shida wanda ya daidai da daya ga watan da miladiya biyar cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka hikmatun miyar tarih na sheikh usman ibn muhammad al-khamis wannan shine darasi na biyar a cikin wannan littafi mai albarka in ba kuma ta ba a darasin da ya gabata ko kuma a karatukan da suka gabata mun ji waye sayyidina Usman ibn Affan Allah ya kara masa yarda sannan kuma a karatunmu na baya mun ji yadda aka yi zama khalifa sayyidina Umar yayin da ya zo yin wafati ya nada mutane guda shida ko ya zaɓi mutane guda shida yardaddu amintattu ya ce a cikinsu a zaɓi khalifa wanda cikin waɗannan mutane shida da yardar Allah maɗaukakin sarki aka zaɓi sayyidina Usman ya zama khalifa ga musulmi bayan wafatin sayyidina Umar Allah ya ƙara musu yarda to darasin da zamu yi a yau kamar yadda mai littafi ya gudana a baya yana kama mana muhimman abubuwa da suka gudana a zamanin kowane khalifa yau abinda za mu magana muhimman abubuwa da suka gudana a zamanin khalifancin sayyidina Usman Allah ya kara masa yarda yanzu ya zama khalifa sayyidina Umar yayi wafati shine yanzu jagora to za mu ga waɗanne irin abubuwa ne muhimmai wanda suka faru a zamanin sayyidina Usman mala yace al-mabahasu salis ahammul ahdas fi khilafati Usman muhimman abubuwan da suka faru a zamanin khalifancin Usman Allah ya kara masa yarda mala yace laqad kana ahdu Usmana mali'an bil futuhat zamanin sayyidina Usman zamani ne da yake cike bil futuhat da buɗe buɗe ma'ana an buɗe garuruwa da dama musulunci ya shiga garuruwan da da bai je ba wastamarrat limuddati asharati a'wamin waɗannan buɗe-buɗe ma'ana shigar da musulunci cikin garuruwa daban-daban ya ci gaba a zamanin sayyidina usman har tsawon shekaru goma wa kada min ajallis sanawat waɗannan shekaru guda goma suna daga cikin shekaru masu girma masu daraja masu kima wa tamma khilala hadhihi sanawati na shiru ad-dawlati islamiyya a cikin waɗannan shekaru shimfiɗa ta daular musulunci ta yaɗu, ma'ana shimfiɗar daular musulunci ta daɗa bazama ta ciyo garuruwa da dama ta daɗa faɗaɗa fafiha gaza mu'awiyatu qubrus a wannan cikin waɗannan shekaru guda goma sai jina mu'awiya ya yaƙi garin kubrus. Kubrus yanzu yana wata lahiya ne me ake kiranta yanzu sabos ko eh sabros ko e? to wannan tsibirin shine kubrus da larabci ina ji dai wajejen turkiya turkiya ne wajen take ne in ban kuskuren fahimta ba to a wannan zamanin sai jina usman sai jina ma'auye je ya kai musulunci wannan garin ya yaƙi mutanen garin ya shigo da su musulunci shi wannan mu'awiyar da kake ji wasu na ta zagi shi ne da ake magana ba wani ba ne daban wa kana umaru Kadima na al-ghazwa an tariq al-bahr sayyidina umar ya hana yaki ta hanyar hawa kogi di yakin da sai an tsallake kogi sai an hau jirgin kwale-kwale za a je a kai musulunci garin a shigar da musulunci shi sayyidina umar ya hana me yasa ya hana yana tsoron kada a sanya musulmai cikin halaka kun san ba kamar yanzu bane akwai jiragen ruwa kala-kala akwai mai tafiya kan ruwa akwai mai tafiya can ƙasar ruwa ma to a wancan lokacin jiragen ruwan da ake da su ba ma kowa yake da su ba za mu zo mu gani a wannan zamanin na sayyidina usman aka fara ma yin jiragen ruwan wancan lokacin masu jiragen ruwan su ne rumawa da farisawa haka waɗanda su ne manyan dololi su suke da asatil ko ustul wanda za su iya sanya su ɗora mutane a haye kogi sayyidina Umar yana gudun kada a ce za a yi kokarin tsallakawa kuma ya zama dalili ne da musulmai da yawa za su halaka da haka idan aka nemi izini sai ya hana to da haka a zamanin sayyidina Umar ya hana wa azina Usmanu bihi shi kuma sayyidina Usman da yazo sai ba da izini dan a wancan lokacin wanda yake komanda na runduna idan ya kai musulunci gari mutanen musulmi garin suka karɓi musulunci to in yana so ya daɗa yin gaba to sai ya nemi izinin khalifa to yanzu gari kaza sun karɓi musulunci alhamdulillah musulunci ya zauna ina so khalifa ya min izini zan matsa gari kaza sai khalifa ya duba ya ga cancantar ai haka da sauran abubuwa sai ce to ma izini ka matsa da haka da haka aka yi har amur bin al ya zo ya buɗe misra haka nan sa'ad ibn abi waqqas da sauran komandoji suka yaki nahiyar iraki kamar yadda muka karanta wasu abubuwa a nan to duk wani gurin da babu ruwa sai jina umar yana izini amma gurin da sai an ƙetare ruwa sai ce a'a bai yadda ba amma sai jina usman da ya zo sai ya yi izini wa futihat azerbaijan aka bude garin azerbaijan wa irminiya wa kabul wa sajistan wa gairu kasir da waɗannan garuwa da yawa duk waɗannan garuwa ne ana kiran su mawara annahar, nahar garuwa ne da sai an tsallake ruwa za a je ba garuruwan laraba ba ne kaga yanzu kana magana kabul in kabul ce da muka sani ai yanzu tana ina afghanistan kaga sijistan dinnan nahiyar ne azerbaijan da wannan duk wajen nahiyar rasha ne garuruwa ne da suke can wajejen tarayyar soviet tsohuwar tarayyar soviet da ta rushe kaga ma'ana garuruwa ne da suke sai an tsallake ruwa za a je to da a zamanin sayyidina usman aka bude wannan garuruwa musulunci ya shiga wa fi khilafatihi kanatil ghazwatul azima a zamanin khalifancin sayyidina Usman aka samu babban yaƙi, wannan yaƙin sananne da ake kira zatu sawari malam zai mana magana shi a gaba wa akbaru tawassu'il wa akbaru tawassu'il lil islami fi ahdi al khilafati rashida kana fi ahdi Usman bin Affan radiyallahu an malam yace mafi girman lokacin da musulunci ya yadu in ana magana lokacin khalifanci na annabi khalifanci shiryayyen khalifanci to a zamanin sayyidina usman ne al-khilafatur rashida khilafatun nubuwa shine khalifancin sayyidina abubakar da umar da usman da ali sai ka ƙara watanni da sayyidina hassan yayi in ka haɗa su ne shekaru talatin wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bayan shi za a samu khalifanci na annabta shekara talatin sai manzan Allah ya kira wannan da khilafatun nubuwa ma'ana wanda duk za su yi mulki khalifanci a wannan shekarun to waɗannan khalifofi ne na annabi amma duk wanda ya zo bayan waɗannan shekarun khalifa ne amma ba khilafatun nubuwa ba da haka da manzo Allah ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajiz to al-khulafa'ir rashidin wannan khilafatur rashida din ita ce wadda ta kunshi waɗannan shekaru talatin da manzo Allah ya bayar a wani hadisi da wannan ne ahlus sunna suke cewa al-khulafa'ul arba'a kalibobi guda hudu sai su ce Abubakar wa umaru wa usmanu wa ali waɗannan ba sa sanya sai jana hassan domin mai shi sai jana hassan lanta jitami al'umma ala khilafatihi ma'ana al'umma ba su yi ijma'i kan khalifancin shi ba kuma ƙarshe ma sallama ya ba sai jana muawiya da kamar ya dan ƙara shi wasu yan watanni ne kurin ya sallama da haka sai su ce to khalifanci guda uku hudun nan su ne khalifobi shiryayyu to sai ake kiran su khulafa'ur rashidun dalili wancan hadisi da ya lissafa shekara talatin in ka ɗauki shekarun da sayyidina abubakar yayi da wanda sayyidina umar yayi da wanda sayyidina usman yayi da wanda sayyidina ali yayi za ga shekara talatin ne ba watanni wannan su ne khulafaul arba'a za ka ji shi'a suna cewa to ai khalifofi bayan manzon Allah guda sha biyu ne sai suke kawo wani hadisi a cikin sahihi muslim da sauran taban hadisi da manzo Allah yake cewa musulunci ba zai gushe ba yana maɗaukaki. yana mai izza da kamala tsawon khalifancin khalibobi goma sha biyu haka manzo Allah ya faɗa yace tsawon khalifancin khalibobi goma sha biyu wata riwaya dukkaninsu daga Qurayshawa to sai shi a cikin waɗannan ba da manzo Allah ya ambata su ne a imma su shi'a yan sha biyu muke magana shi amma mun sha faɗa cewa daban-daban ne akwai masu a'imma bakwai akwai masu sha uku akwai masu a'imma biyar da sauransu to masu yan sha biyu wanda suka fi yawa a imamiyya isna ashariya ko ja'fariya suna cewa wancan hadisi khalifofin su yake nufi har ma suna cewa mu sunna ba mu da dalilin da za mu dogara da shi na cewa khalifofi guda hudu ne sun manta da hadisin safina wanda manzo Allah ya ishara cewa khilafatun nabuwa shekara talatin ce da wannan ahlus sunna suka dogara suka ce to wannan shekaru 30 sune khalifanci na annabci ko kuma da kuke cewa wancan hadisi na daidai a wancan hadisi ruwayoyi ingantattun ruwayoyi manzon Allah bai ayyana khalifofi ba ma'ana bai faɗi su da wane da wane da wani a ruwayoyi ingantattu na biyu manzon Allah ba ce waye bayana ba khalifofi sha biyu ne kamar yadda wasu ke faɗa sai su ce maza ai manzo Allah ce bayana khalifofi sha biyu ne manzo Allah ba haka ya ce ba manzo Allah ce musulunci ba zai gushe ba da izza musulunci ba zai gushe ba da karbi musulunci ba zai gushe ba da ɗaukaka a lokacin khalibancin khalibobi sha biyu kaga manzo Allah bai ce khalibobi na ba sha biyu ne akwai banci tsakanin manzo Allah ya ce khalibobi na sha biyu da kuma waccan ibarar da manzo Allah ya faɗa idan ya ce khalibobi na sha biyu ya nuna iya kenan su sha biyu ba da ba ƙari amma ya ce a zamani ya ce musulunci ba zai gushe ba da izza tsawon halibancin khalifofin sha biyu ka ga yana za a samu wasu amma a tsawon na sha biyu din da musulunci yana da karbi to da tunda manzo Allah bai ayyana ba sai malamai suke kokarin su gano waɗanne ne waɗannan khalifofi ijtihadi to sai a duba cewa waɗanne ne a zamanin su musulunci yake da izza kaga ba ko shakka zaka sanya sayyidina Abubakar zaka sanya sayyidina Umar zaka sanya sayyidina Usman zaka sanya sayyidina Aliyu to daga nan kuma sai malamai su ce to mu duba kuma a khalibobin da aka yi cikin khalibobin bani umayya da khalibobin bani abbas su waye a zamanin su musulunci ya karfi ya samu izza to daga nan sai a duba sai ka ji wane ce da wane wane ce a mu cire wane mu sa wane tunda abin harka ce ta ijtihadi amma dai ana duba ya musulunci ya kasance a zamanin khalifancin amma a gurin ahlus sunna khilafatun nubuwa shine wancan to waɗannan wannan khilafa ta annabta khilafatun nubuwa babu lokacin da musulunci ya yadu ya tarwatsa ya fantsama ya shiga ko ina irin zamanin sayyidina usman shine ma da yace faqad qama usman sayyidina usman yayi ya tashi yayi aiki bi tawsi'atil masjidin nabawi ya fada da masallacin annabi wal masjidil haram ya fada da masallaci mai alfarma shine masallacin a ah, ka'aba waɗannan zamanin sai jina usman da an faɗaɗa su a wannan bugu na sabo da malami bugu na biyu kenan ya kawo magana faɗaɗa masallacin a nan kurin ishara ya zuwa gare shi misali ya ce a shekara ta 26 bayan hijira sai jina usman ya zo makka umara ya yi ɗawafi ya yi safa da marwa sai ya lura masallacin ka'aba masallacin harami na makka ya yi kaɗan saboda adadin mutanen da suke zuwa da aka sai ba da umarni a faɗaɗa shi ya ce gidajen da suke kusa da masallacin sannan kuma ya sanya aka yi wa ka'aba riga irin wanda aka saka a masar wadda kiftawa suka saka sannan da kuma wasu tubafi irin na yaman ya zo ya yi wa ya sanya wa ka'aba wasu malaman tarihi suna cewa shi ne farkon wanda ya fara sanya wa ka'aba riga guda biyu wannan riga ta jikin ka'aba tun akwai ta tun da can wanda musulunci ya zo bai wai cire ta ko wani abu ba da haka sai jana usman shi ne ya zo abin da ya sai sa aka kawo yan masar da kuma wata yar yaman sai sanya wa ka'aba wannan shi ne shekarar da ya faɗi da masallacin makka kenan shigo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama mutane ne suka kawo kukan masallacin yayi kaɗan musamman lokutan juma'a da idi da taruwar jama'a sai da usman ya shawarci sahabbai sai suka ba shi shawara suka yi ittifaki kan a rushe shi a ƙara shi wanda ya bara a shekara ta 29 bayan hijira don haka kamar yadda nafi yake bada yake can abdullah ya ba mu labari cewa a masallaci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama masallacin madina an gina shi da bulu na ƙasa da kuma rufi na abin dabino shi aka sa aka rufa shi yasa an yi ruwa ma yakan zuba cikin masallacin inda lokacin ana ruwa da damana misali za ga wani sa'in ma ana sallah a cikin ruwa ne tunda ribin ba ribi bane irin namu wanda yake kare ruwa sannan an mai fula da abubuwan dabino katakwaye na na dabino haka sai jira abubakar da ya zo bai kara komai ba sai jira umar da ya zo sai ya kara ya dan kara mai girma sai ya gina shi da bulu da dai zarban dabino ya kuma mai da fula din ta katako to sai jina usman da ya zo sai ya ƙara shi canza abuwa da yawa ya gina shi da duwar watsu duwar watsu sannan kuma ya ita kanta fila ɗin ya mairi ita ta dutse sannan ya rube shi da da da wani abu daban wanda ba zarbar dabino ba a wancan lokutan ya ƙara shi ta ɓangare uku masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara shi ta ɓangaren kudu inda nan ne alƙibla yanzu inda za ka je madina in ka je ka lura za ga inda mimbarin liman yake ba shi ne sahun gaba ba sahun da yake kallon mimbarin liman kun ga anan shi ne sahun gaba ai to a madina za ga ga mimbarin liman amma in ka wuce mimbarin gaba za ka samu kuma akwai ƙari iya asali na inda manzo Allah yake iya inda mimbarin yake kenan wancan ƙarin zamanin sai jana Usman aka yi shi amma suka ce to abin mimbarin manzo Allah inda yake da haka in ka je za a ga ga mimbarin ga mihrab inda ake iya cikin rauda kenan sun ma ya alama in kaɗa kanka ka duba za ga suna cewa huna masjidun nabi sallallahu alaihi wasallam iya nan ne da masallacin annabi da yadda aka to da sai usman ya zo ya ƙara ta bangaren alƙibla madina suna kallon kudu ne in za su yi sallah ba gabas suke kallo ba gabas daban alƙibla daban A zo ne yana ɗauka gabas ita ce alƙibla alƙibla gabas kurin wannan nan da yi mun dace inda rana take fitowa nan ne alƙiblan mu amma wani garin zaka samu inda rana take fitowa ba na ake kalla a sallah ba da kakka je kana nema alƙibla ka ce ina rana take fitowa kurin ina ne alƙibla saboda ita alƙibla ai garin makka ake kallo wanda yake garin yake wajen gari in zai yi sallah ya kalli inda garin yake mu yanzu nan muna kallon nahiyar da makka take ne kun ga yanzu anan tana gabas da mu shi yasa muke kallon gabas duk kuma wani kakala ne a ce wai a dan karkace a dan duk wannan kakala ne ba ni karkace da zaka Allah ce a kalli jiha kwanaki can wani ya bara fito da wani abu yana yawo yana cewa duk masallati ba kan alƙibla suke ba yana hanga wai a hango ga saitin ka'aba wannan takallufi ne wanda yake cikin masallacin ka'aba cikin masallacin to wajibin shi ya kalli ka'aba ainuha ainuha da zai karkace sai a gyara mai gashi ga ta yana kallo wanda yake wajen masallacin kamar yake cikin garin makka to shi kuma ya duba ina masallacin yake yana ta nan gurin to ya kalli nan gurin mu kuma da muke wajen garin makka muke wasu kasashe to ina ne inda garin maka yake yana ta nan gurin tonan za mu kalla kullum amma in ka ce sai ka auna to yanzu masallatai nawa yanzu ka ko a can ma za ka yi dogon sau in ka auna ai wani ba sai ka abin yake kallo ba a cikin masallaci da haka wani takallufi ne da bai da dalili a shari'a da haka ya ƙara masallacin ta ɓangaren kudu sannan ya ƙara shi ta ɓangaren arewa can baya nan yanzu can bayan masallacin sai ya ƙara shi ta ɓangaren yamma amma ta ɓangaren gabas bai ƙara shi ba saboda ta nan ne aka binne annabi sallallahu alaihi wasallama ɗakunan matan annabi da anan gefen suke to saboda fiƙo da sahabbai da fahimtar su da addini da ilimin su sun gane idan suka rushe nan ana rushe a ɗakin na Aisha ne zai shigo kaga sai ya zama kabarin manzo Allah ya shigo cikin ina masallaci su kuma sun san manzo Allah ya hana kabari da masallaci ba sa haduwa dan haka da suka tashi karawa sai ya kara ta kudu da arewa da yamma sai ba wannan bangaren tantanan ma za ka yanci lallai sahabbai sun tsara fikihu da fahimta addini ba a shigo da kabarin manzo Allah cikin masallaci ba sai zamanin daula umawiyya zamanin wani khalifa da ba da namanta sunai ko walid ko wani makamancin haka zamanin da aka fada sai aka shigo da dakin na Aisha sai zama tunda yana fara da masallacin sai zama cikin masallacin a lokacin wasu daga cikin tabi'ai sun yi inkari suka nuna bai kamata a faɗaɗa shi ta nan bangaren ba da haka wannan faɗaɗa da sai jina Usman yi suka ce sai ya ƙara gwargwadon zira'i goma sai zama tsawon masallaci ɗin ya zama zira'i ɗari da sittin faɗin shi ya zama zira'i ɗari da hamsin a lokacin sai jina usman kenan to wannan yadda ya kenan ya ƙara wannan masallaci daga nan kuma ake ta ƙara shi har zuwa yau yanzu haka ana nan ana yin wani ƙarin ma ana ta buɗaɗa shi kuma duk inda aka buɗaɗa hukuncin shi hukuncin cikin masallaci in mutum ya yi sallah a ciki zai samu ladan da wanda ya yi sallah asalin inda masallacin yake haka idan ka zo masallacin ya cika ka samu haraba a waje kai sallah in dai sahu har ya tuwa gurin kai ma kana da hukuncin wanda ya sallah a gurin yanzu wanda ya sallah juma'a akan kwalta yau a nan masallacin titi a sahu ya tafi can da shi da wanda ya a ciki duk sun yi sallah a masallaci ba za a ce shi a waje ba bai da ladan wanda yake cikin masallaci a'a amma da masallaci bai cika bai koma can waje yi to kaga wannan ma in masallaci bai cika ba ka kurin ya tsaya waje yi sallah bai da sallah dan ba a yin sallah bayan sahu alhali sahu bai cika ba to wannan yana wannan shine karin da malam yake faɗa sai jina Usman yayi sai gazu gazu yaƙin yakin da aka yi na na Afirka ko ifriqiya shekara ta 27 bayan hijira idan an ce ifriqiya a wancan lokacin ana nufin garuruwan tunus inda tunisiya take a yanzu irin su kairawan irin su sabta irin waɗannan garuruwan su ne ifirikiya da haka wancan lokacin kai tsaye kurin ifirikiya ake ce musu haka yanzu ayin ka ce afirka nahiya ce afirka ba akwai ta yamma akwai ta arewa akwai ta tsakiya to amma a wancan lokacin ifirikiya waɗannan garuruwan na nahiyar ake nufi to yadda aka yi yakin buɗe wannan garuruwa ɗin amara usman radiyallahu anhu abdullahi bin sa'd bin abi sarhi an yaghzuwa bilad ifriqiya fa idha fa idha iftataha allah alayhi falahu khumsul khumsi min al-ghanimati naflan sayyidina usman allah ya kara masa yarda ya umarci abdullah ibn sa'ad ibn Abisar sarh da ya je yaƙi garin ifriqiya idan Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dama ya buɗe garin musulunci ya shiga falahu khumsul khumsi yana da humusin khumusi na ganima na filan ƙari kun san idan mutum ya je yaƙi ya ka samu ganima in dai da shi aka yi tarayya wajen yaƙin ai yana da lada a ciki ko ganima an samo ta a musulunci akan <coughs> ana kasa ta kashi nawa kashi biyar kaso ɗaya na waye wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba da haka in an yi kasa biyar kaso ɗaya kaso ne na Allah da manzansa da makusanta kaso hudu su ne za a raba wanda suka je jihadin in an tashi raban wanda ya je akan doki za a ba shi kaso nawa biyu wanda ya je a ƙafa za a ba shi kaso nawa ɗaya ko kuma wanda ya je a kan doki misali ka ce hudu wanda ya je a ƙafa biyu wani zai ce ato ai na ƙafa ya fi wahala ko ba haka ba ne yanzu wanda ya tafi da doki ai kullum sai ya ba shi abinci inda doki dai, dabba ce tana ci tana sha kaga kullum akwai bukatar ya shayar da dokin ya ciyar da shi wannan nauyin akan shi ke ce sa an tashi raba gani ba sai a bashi kaso biyu ma'ana in ka kalla wahalar shi da doke shi wannan kuma cikin shi ne kadai wahalar shi ce tashi shi kadai to shi ne hikimar haka kamar yanzu ne ko da a mota za ka tafi in ka taba kama na tafi a mota sai a bani na haifi na kaiwa ai ba ana shan fetur ba to ne abin da za a kalla ai to a nan sai usman yana cewa idan ya je ya buɗe garin to aka samo ganimar aka kasa ta kashi biyar aka fidda wannan kumusi to ɗaya humusin kuma sai a kasa shi kashi biyar sai a ƙara mai ma'ana shi ne za a ba shi ƙari a kai shugaba a musulunci shugaba yana da dama ya yi ƙari don ya zaburar da masu jihadi amma yanzu an je jihadi manzo Allah wani sa'in yana cewa duk wanda ya kashe kafiri falahu salabuhu ya ɗau salab nashi salab shine tubabin da ke jikin shi sun yi arba da kafiri yana sanye da hula yana sanye da uh, wannan garkuwa yana sanye da kaya mayabe da gyauto da kaza yana rataye da takobe manzo Allah ce to duk wanda ya kashe irin wannan ya ɗebe wannan kayan ba su cikin ganima an bashi kaga zaburarwa ne da kwadaitarwa sauran abubuwan da aka tattara aka ɗiba kuma a tattare da su sai ya zama ganima sai a zo a haɗa sai a bada a raba ta kamar yadda Allah da manzon su suka yi umarni to nan sai jana Usman sai ya cewa Abdullah ibn Abi Sar Abdullah ibn Sa'ad bin Abi Sar idan ya bude garin Ifriqiya Allah ya bashi dama ya bashi nasara to yana da khumusul khumusi na ganima din naflan ƙari naflan yana nufin ziyada ma'ana kan abin da ya cancanta a bashi za a yi mai ƙari fasara ilaiha fi asharati alaf sai ya tafi wannan gari da mutum dubu goma ha sai ya buɗe garin gaba ɗaya sahalaha wa jabalaha kwari da tudu duwatsinta da inda ba dutse shine sahalaha wa jabalaha wa dakhala ahluha fil islam mutanen garin suka shiga musulunci wa akhadha abdullahi bin sa'd khumus al khumus min al ghanima sai ya ɗauki kaso ɗaya cikin biyar na ganiman wa ba a sabi arba'ati akhmasi ila usman sauran kuma hudun ya aika sai jina usman wa qassama arba'ata a al ganima bayna al sauran kaso a hudu na ganima ɗin kuma ya raba shi ga mutanen sauran rundina mana in ka ɗauki ganimar da aka samu ya kasa ta kaso nawa biyar so dai ai fa fa anna lillahi wa li rasulihi ko wannan yanzu ka san shi za a ka khalifa to a cikin wannan kasan sai jina Usman yace kasashe biyar kuma ya dauka so daya ai an gane shine khumusul khumusi da haka da ya tunda in ya kasa ta kaso biyar kaso hudu ai wannan nasu ne na masu jihadi kaso dai za a ka khalifa to a kason da za a ka khalifa sai ya kasa shi biyar sai ya dauka so daya kari wannan nashi ne an kara masa kai fasabal farisa salasatu alaf sai zama na alfaris wanda yake kan doki ko kan abin hawa ya samu salasatu alaf ya samu dubu uku dubu uku a nan ba su bayyana ba dirhami ko dinari ko kaza alfun lahu kaso ɗaya dubu nashi wa alfani ne farasi dubu biyu kuma na abin hawansa kun ga wani kasan ma tsabanin wanda muka ambata shi yanzu kaso uku aka bashi wa asabar rajila alfun wanda yake tafiya a kafa ya samu dubu daya saboda wance yana da wahala to kun ga wanda yana nama yawan ganimar da aka samu ka duba mutum dubu goma ka kaddara nawa za su yi shahada amma da aka zo rabon wanda yake alfaris yana da dubu uku wanda da yake a kafa yana da dubu ɗaya kaga wannan yana an samu ganima da yawa wanda yake gwada maka a zamanin sayyidina usman saboda wannan buɗe-buɗen da aka yi sai daula ta samu kuɗi yalwa ta samu sai zama na sahabbai irin wanda suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka wannan lokaci wasu suna kuka su ce mun gama a zamanin manzan Allah wani sa'in dabino za a raba mana kwaya bibi shine abincin mu saboda babu dabino kwaya bibi har wata rana da aka ba Abu Huraira ya sa ɗaya a baki ɗaya kuma ya dan makale zai kai mahaifiyarsa amma yanzu ga sun shiga cikin daula an samu wannan shi sa wasu daga cikin su an su fashe da kuka ce mun gama a zamanin manzan Allah sai jina Umar wani sa'in yi kuka ka ce me ce ina jin tsoro ko duniyar mu ce ko lahirar mu Allah ya gaggauta mana ita a duniya kada mu je lahira ce a azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha saboda ganin irin yadda yanzu Allah ya musu buɗe sai malam ya ce abu na biyu waqa'atu jarjira wal barbar ma'al muslimina yakin jarjir da barbar barbar kabila ce su ne dai suna nan har yanzu kabila ce tana nan uh, ina ji in ba mantuwa ne ba akwai su a algeria irin wajen tunisia din irin maroko za ka samu barbar ba laraba ba ne amma dai cakuduwa ta sa suna iya yin larabci din amma dai suna da su ma yaransu to yadda aka shigo da su da aka yi tare da musulmi shekara ta 27 lamma qasara almuslimuna wa hum 20 alban ifriqiya yayin da musulmai suka nufi garin ifriqiya suna dubu ashirin wa alaihim abdullahi bin abi sar a kan rundunar din jagoran rundunar akwai abdullahi bin abi sar wa fi jaishihi cikin rundunar akwai abdullahi bin umar abdullahi dan umar wa abdullahi bin zubair da abdullahi dan zubair samada ilaihim malikul barbar jarjiru fi ishirina wa mi'ati alfin sai sarki shugaba na barbar sunan shi jarjir sai samada ma'ana ya kafi ya tsaya bai yi kasa a gwiwa bai ya dage ya ga ya kare al'ummarsa asumud shine tsayawa da kafewa da rashin lolawa to sai ya tsaya ya dage ya kafe ya fuskanci musulmi da rundunar shi dubu ɗari da ashirin wakila mai a ta yi alfin aka ce dubu ɗari biyu ma kun ga musulmi su nawa ne dubu goma dubu ashirin musulmi dubu ashirin su kuma dubu ɗari ko dubu ɗari biyu falamma tara aljam'ani da suka ga juna jama'a guda biyu ɗin waɗannan rundunar sahabbai da tabi'ai wanda suke zamanin sai sayyidina Usman ma'ana karkashin khalibanci karkashin jagorancin Abdullahi bin Abi Sarf nan kuma ga arna karkashin shugaban su Jarjir da haka suka kalli juna amara jayshahu fa hatu bil muslimina halatan sai shi wannan jajjir din ya umarci rundunar sai suka kewaye musulmi halatan suka tsorata suka kewaye su gaba daya fa qabal muslimuna fi mawqibin lam yura ashna um, ashna aminuhu sai musulmai suka zama a wani matsayi wani mataki wani gurin tsayuwa wanda ba su taɓa ganin mai muni kamar shi ba tunda an kewaye su gaba ɗaya wala akwa ba alaihim minhu ba su taɓa jin tsoro biye da irin wannan ba an je ya kasawara an je yaƙi a ce abokan gaba sun kewaye sun kewaye mutane gaba ɗaya qala abdullahi bin zubair sai abdullahi bin zubair ya ce fa nazartu ila al-malik jarjira min wara'i suhubi sai ya ce sai na hanga na hanga cikin sahu sahu shine min wara'in sahu ya hanga ya hanga sai ya hango sarkin jirgin ga can wa huwa rakibun ala birzaun yana kan wani doki birzaun doki ne amma ba na laraba ba doki ne wanda tsatsan shi ba tsatsan dokunan laraba ba sai ya hange can kan doki wa ya ni ga wasu bayi mata guda biyu to zullani hebere tawawis suna masa inuwa da fika-fikin ɗawisu rish ne kamar fiffike gashi gashin ɗawisu ana masa ma'ana kamar lema da ake sarakuna to shi saboda tsaba fajirci da nuna isa mata ne masu ke mai inuwa ɗin sai ya hange can an sa mai lema gashi akan doki faza haftu ila abdullahi bin sa'ad bin abisar yace sai na tafi gurin abdullahi bin sa'ad bin abisar fasaltuhu an yab'asa ma'i man yahmi zahari fa aqsid al-malik sai ya ce masa ka aika wanda za su biyo ni a baya za su kare bayana zan tafi gurin wannan sarkin in ji abdullahi bin zubai ka ji jarumtaka zai je ya tinkare shi faja haza ma'i jama'atan min shuja'an sai ya haɗa min wasu mutane masu ƙarfi shuja'an qala fa amarahum bihim fahamu ya yace su bi bayana wa zahabtu ni kuma na tabi'a ta kharaqtu sububa ilayhi ina tabiya suna kallon shi har ya zo ya keta wannan sahun da suka sahun mutanen shi ya keta ya keta cikin shi shiga wa hum yazunnuna anni fi risalatin ilal malik su suna dauka aiko shi aka yi da wani sako tunda an ga ya fito daga rundunar musulmi kuma ya to shi kadai yana tafiya yana tafiya yana tafiya da haka yana zuwa sai suka buɗa mai ya shiga ya shiga har ya je gurin wannan sarkin iyakaci dai da wasu rundunar da suka to daga baya haka falamma qatarabtu minhu yace da na kusa da shi na kusance shi a hassamin ni sharra sai ya ji a jikin shi cewa fa ba alkhairi ya kani ba alhissu shine ji a jiki da da ashuur da alhiss ji ne na jiki ba ji irin na kunna ba sai kamar a jikin sai bayanci wannan sharri ne fa farra ala zaunihi sai ya ya guda akan doke shi tunda yana can bayan sahu ne duk ya keta mutanen ya ya doshe shi to da ya bayanci cewa wannan ba ba alheri kashi ba sai ya juya ya gudu Fala ya yace sai na bi shi har na same fada an tuhu bi rumhi sai na soke shi da mashina wa dafaftu alaihi bi na ruban masa gaba ɗaya da na. wa akhadtu ra'sahu na yanke kanshi Fana nasabtuhu ala ra'si rumhi sai na ɗora kan mashina ya ɗora shi kan mashi wa kabbartu ya kabbara yace Allahu akbar falamma ra'a zalika albarbaru faraku da barbar suka ga wannan abu suna juya suka ga kan shugabansu akan bashi faraku ai khafu sai suka ji tsoro wa farru suka gudu ka firarin qata kamar yadda irin tsuntsaye sun tarwatse din nan al qata tsuntsu ne to kamar yadda yake haka sai suka tarwatse suka gudu wa atba'ahumul muslimuna sai musulmi suka bi su yaqtuluna wa ya'siruna suna kashewa suna kamawa wannan yake nuna maka kamar yadda Allah ya faɗa waman nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim ita nasara daga Allah ne ba yawa ba ce ba tanadi ba ne idan allah ya bada nasara abu kaɗan sai ya ga nasarar ta zo kamar yadda muka gani a yakin badar duk wanda ya karanta yakin badar zai ga wannan shi yasa kuskure ne musamman a fage irin na jihadi mutum ya rudu da yawa wa ma hunainin iz ajabatkum kasratukum sai Allah ce me falam tuguni ankum shay'a wa zaqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin kaga yawan suka rudu da shi sai Allah ya nuna ba yawa bane shi yasa ba udda bane ko udan abinda ake so imani in imani yana da a zuciya in imani ya karbi a zuciya sai mutum ɗaya ya abin da dubbai wannan abin da ya ai dubbai ba za su iya yi ba shi ɗaya ke ta sauya shiga ya je wannan to imani ne in imani yana da karbi a zuciya ba abin da mutum ba zai ba fa ganimu ganaima jamma sai suka samu ganima jamma ai mai yawa wa amwalan kasira da dukiya mai yawa wasabiyan azima da ribatattu masu yawa wa zalika bi baladin yuqalu lahu subaitila a wani gari da ake kira subaitila ala yawmain min al-qayrawan tafiya kwana biyu ce daga qayrawan qayrawan yanzu tana cikin tunushiya har yanzu kuma ana ce mata qayrawan fa kana hadha awwala mawqibin shuhira fihi amru abdullah bin zubair wannan shine farkon yakin da al'amarin abdullah bin zubair ya shahara kowa ya san shi da irin jarumtakar shi to wannan da a zamanin sayyidina usman wannan ya faru sai mala ya ce zawatu sawari sai yakin zawatu sawari shekara ta 31 bayan hijira jama'a Constantine bin Hiraqlar Roma wa ma'ahumul barbaru likitali Abdullahi bin Sa'd bin Abi Sarhi Constantine sunan mutum ne Constantine dan Hiraqlu Hiraqla sarkin waye Rumawa. to wannan a Constantine dan shi ne sai ya tara rumawa tunda in ba ku manta ba da a baya ai mun ji aka yi fata fata da su a zamanin sayyidina Umar to ba su ba sai ɗan haɗa kansu wa ma'ahumul barbar sai suka haɗa kai da barbar din can wancan kabila din dan su yaki Abdullahi bin Abisar wa saro musulmi na fi jam'in lam yura misluhu suka yi taron da ba taba ganin irin shi ba suka doshi musulmai wa qad kharaju bi 500 markab sun fito cikin abin hawa guda ɗari biyar. wa qasadu abdullahi bin abi sar fi ashabi bi bilad al maghrib suka nabi abdullahi bin abi sar da abokansa wanda suke tare da shi can a garin maghrib ma tara al jam'ani da suka yi ido biyu ga musulmi ga su ba rumu yusallibuna su ruma sun kwana suna bautawa cross as-salib shine cross yusallibuna ma'ana suna yin cross suna ta addu'o'insu da sauran abuwansu. wa batal muslimuna yusalluna musulmi suka kwa suna yin sallah wa qara'una alquran suna karanta alqur'ani wannan in ka karanta tarihin sahabbai haka suke ko a gurin jihadi in dare sallah suke kiyamar laila ake mu kaga sai da ramadan muke yi kuma ramadan ya wuce wallahu musta'an kadan ne cikin mu suke yi masu imani su ne masu yin shaba'i da wutiri to amma su sahabbai a gurin jihadi da rana jihadi suke da daddare in ka je sansanin su wance yana sallah wance yana sallah ko da aiki suke ko da gadi aka za su mai ko mutum zauna ya gadin sai ce bari ya sallah ko ya yan uwansa ne bari in yi sallah an jima kuma in tsare kai kuma wani kai to haka musulmai suke haka sabon manzan Allah shi yasa in kana bin wannan zaka binci imanin da nan ba ɗaya bane su ga a lokacin babu ma amma ba ba duniyar bace a gaba sannan ga ga irin yadda suka ɗauki addinin yanzu wani baya karatun alkur'ani sai ramadan ya zo ramadan ya wuce ya aje qur'ani ba zai ƙara buɗa ba sai in ka je na karatun qur'ani sallah yake idan ya gama sallah shikenan ya dai buɗa ya karanta ba shi ba wani ba zai je gurin karatu ba ba ko jin tafsiri sai da ramadan wai mai zuwa da ramadan fa a yanzu shine mai imani wani ba ba ruwan shi a makka za ka yi mamaki a makka cikin garin makka ga ƙato ya shekara talatin bai taɓa aikin hajji ba yana cikin garin makka ba tsakanin shi da harami bai bi daga na zuwa ba bacira ba kuma sai ka gan shi wannan suka same shekara talatin talatin da biyar mai tsoron allah a cikinsu shine wanda a shekara zai umara sau ɗaya a cikin ramadan sannan kuma zai zama ya je sallar tarawih a ramadan sau wani adadi duk yana mai ba ruwan shiga ga maka in juma'a ce inda yake zai yi in yana yi to kaga ai wannan ba ba ba asara fiye da irin wannan ba ba ba asara fiye da irin wannan kana zaune a garin makka ki shekara talatin talatin da wani baka taba aikin haji ba abinda kullun zaka nema baka rike yin aikin hajin ya zo abinda zaka ci abinda zaka ci kurin kai kai yin wata tema wannan shine kadai ba magana kudin kudin wani jirgi ko kudin mota da gari kaza zuwa kaza dan abin da zaka ce da dan abin da zaka wani gurin ma a kaba zaka tafi tunda wani sa'a na aikin hajji da ka hau mota ma gwala kai tafiya kaba sai ka hau sai kai tafiya awa daya a kaba na mota bai matsa ba wanda yanzu da ake ta kokarin ai gyare-gyare a hanyoyin jirgi a rage abuwa to amma sai ga wani yana zaune haka kaga wannan ba ba karamar tabewa ba to irin wannan in yana nan kuma ba san yadda zai ba to ga sabai a filin jihadi ma sallah suke yi falamma asbahu da suka waye gari saffa abdullahi ibn abi sarhi ashabahu sububan fil marakib sai abdullahi ibn abi sarh ya jera mutanen shi akan ababen hawa wa amarahum bi zikrillahi wa tilawatil qur'an yace su ci gaba da ambatan Allah da karanta alqur'ani ai Allah ce yayi wallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahban fala tuwalluhumul adbar ma'ana abin da ake so an game da abokan gaba kada a juya baya kuma a yambatan Allah da haka sai sanya suna karanta alkur'ani suna ambatan Allah wa kanat rihu ma ar-rumi wal barbar iska tana can wajen roma da barbar sun masaka na tirriya sai iska ta sauka ma'ana yanayin ya danyi kasa fa qala lahumul muslimuna in shi'tumul qitalu sai musulmi suka ce to in kun shirya yaki thumma anzalallahu nasrahu alal muslimina Allah ya bai wa musulmai sa'a fa harabal qustantinu wa jayshuhu qustantinu ya gudu da rundunar shi wa abdullahi bin abi sarhi bi zati sawari ayyaman abdullahi bin abi ya zauna kwanaki a wannan guri sun maraja'a mansuran muzaffaran yada yana mai cin nasara mai samun ganima wannan shine a zatu sawari sai abu na hudu mala yace tawsi'atul masjidin nabawi wanda mun yi magana shi a baya bina'u awwali ustulin bahariyin gina ko samar da jirgi na ruwa na farko ustuli shine abin da suke sawa jirgi na ruwa na farko a zamanin sayyidina Usman Allah ya ƙara masa yarda malam ya kashi a nan a sabon bugu ya ya ya yayi bayanin shi za mu iya karanta yace lokacin da sai jana Usman ya karbi khalimanci shekara ta 23 Muawiya ibn Abi ya yayi gaggawan neman izini ya bude kasar Rom sai dai sai jana Usman bai yadda ba a shekara ta 27 sai jana Muawiya ya ƙara neman izini da ya bashi izini ya bude garin Qubrus yana nuna masa ba wani abu ne dan an hau kogi ba wata matsala sayyidina usman ya yadda amma da sharadin in sayyidina muawiya zai tafi ya tafi tare da matar shi su tafi ya zama sun hau kogin tare ya ka masa wannan sharadi ne dan ya dada samun aminci kan cewa lalle muawiya ya gamsu cewa ba wani hadari tunda yawanci khalifofin kamar da muka bada sayyidina Umar ya hana ne dan tsoron kada hadari ya samu musulmai kada a je a shigar da musulmai a halaka to yanzu da sayyidina Usman ya yadda sai ce amma ya sharaɗi da matarka cikin waɗanda za a tafi kaga ko idan mutum bai amince da ba ai ba zai sa iyalin shi a ciki ba wa Allah ya akhudha ma'ahu ahadan minal muslimina illa an ragbatin wa tawaiyatin duna ikra sannan musulmai wanda za su tafi kada a tilasta wa kowa sai wanda ya ga dama za a je yaƙi za a tsallake kogi za a je yaƙin kuburus za ka je in za ka je bismillah in ba za ka ba shikenan kada a tilasta kowa wa bada muawiya tu futuhatihi li mudun sham sahiliya muawiya bara bude garuruwan sham da suke gefen ruwa gebe wa kana min at-tabi'i an yuhaimina al-muslimina ala duri sina'ati biha to a wannan guraren anan ne ake yin wannan abuwan da za a hau a tsallake ruwan to muawiya da ya fara cin waɗannan garuruwa kun ga a wannan guraren su kuma za su samu guraren da ake yi idan an an kama mutanen gurin ko an yaƙe su kun ga za a samu gurin da suke sana'anta irin waɗannan ababen hawan jiragen ruwan da haka sai suka yi amfani a wannan yaƙyaƙin sai musulmi suka samu jiragen ruwa wanda rumawa suka gudu suka bari da kuma waɗanda ake na sayarwa wanda za su yi amfani da shi don su tsallakar da sojojin zuwa ɗaya ɓangaren sannan kuma suka samu wanda suka iya tuka jirgin ruwan da wanda suka iya san'antawa cikin waɗanda suka musulunta da waɗanda aka kama ribatattu kun ga yanzu an samu wanda za su yi wannan aiki ɗin sai ya zama sun amfani da su a wannan to daga nan ne aka fara samun damar daular musulunci ta fara mallakar ababen da za ta tsallake ruwa ta je ta yi ta fato da shi daga wannan lokacin ne da haka kun ga wannan ya samu ne da shawarar Muawiya bin Abi Sufyan da kuma izinin sayyidina Usman to shine anan malam ya kawo ruwan ya bara a zamanin sayyidina Usman Allah ya kara masa yarda sai jam'ul Qur'ani marratan saniya sai tattara al karo na biyu karo na farko a zamanin wa akai sai jina abubakar to a zamanin sai jina usman an yi karo na biyu wa kallafa arba'atan sai jina usman ya sanya mutane hudu salasatan min quraish mutum uku da quraishawa wa wahidan min al-ansar ɗaya daga cikin mutanen madina amma al-qurashiyuna quraisha sune abdullahi bin zubair wa sa'd bin al-as wa abdurrahman bin al-haris waɗannan su ne ƙwarai shawa. wa ammal ansari mutumin madina fa huwa dubi bin sabit shine matashin nan zakakuri mahaddacin alqur'ani zaid bin sabit su wannan su aka dora wannan aiki walamma kutibatil masahib al usmaniyya da aka rubuta waɗannan alqur'anai sai ake kiran su al masahib al usmaniyya aka dangana zuwa ga sayyidina usman ursilat ila al bilad al islamiyya sai aka aika su garuwan musulmi lam bi usman bi irsaliha ila al-amsari wahdaha bai tsaya nan ba sai jira usman ba aika yi kurun ba litakuna al-malja'a wal marja wal marji'a bai aika ba kurin dan ya zama nan za a dinga koma in an yi sabani ko an samu su bal arsala ma kulli musabin aliman min ulama'il qira'a kowane qur'ani da ya tashi aiki sai ya aika kuma tare da malamin da ya san karatun alqur'ani din yu'allimul muslimina al-muslimina al-qur'ana wifqa hadha al-mushaf wa ala muqtadahu sai ce kai wa tafi da wannan qur'anin in ka je ka dinga koya musulmi wannan alqur'anin abin da yake cikin wannan alqur'ani aka koya kamar yadda yake a rubuci da haka zai aika qur'ani da wanda zai koyar da shi fa amara zaid bin sabit an yuqri bil madina sai ce zaid bin sabit ya tsaya ya karantar da shi a madina wa ba sa abdullahi bin sa'ib ila makka abdullahi bin sa'ib ya tafi makka wal mughira bin shihab ila sham mughira ibn shihab ya taho sham wa amir ibn abdul qais amir ibn abdul ya tabbasara wa aba abdurrahman sulami abu abdurrahman sulami wanda tabi'i ne wannan babba ne cikin tabi'ai ila kuba shi kuma ya tafi kuba wa taraka indahu bil madinati sadisan a madina kuma ya bar wani qur'anin na shida wa huwa allazi yusamma bil mushaf al imam wanda ake ɗaukan jagora anan malam ya bamu abin a amma yana da buƙatar a ƙara bayani a takaice kafin lokacin mu ya cika sai mu yi amfani da shi wato wannan ya bare a shekara ta 24 farkon shekara ta 25 kamar yadda sayyidina a kamar yadda al Ibn Hajar ya kawo me dalilin da yasa sayyidina Usman yayin wannan tunanin an fara samun sabani kun ga ai yanzu muna ta magana ana ta shigo da mutane musulunci to an shigo da irin mu irin mu duk ba mu iya larabci ba kuma kaga dole mu koyi alkur'ani to kaga wani zai zo wajen karanta alkur'ani zai fara lahani zai fara karanta ba daidai ba sannan kuma sahabbai kowanne da irin yadda manzo Allah ya karantar da shi da haka yadda manzo Allah ya koya wannan wancan ila ba irin wannan karatu a koya mai ba da haka idan wannan ya zo yana karantawa mutane sai wani ya ji cewa a ah, to ai ba haka aka koyan ba sai ce kai karatunka ba daidai ba ne sai ce naka ne ba daidai ba sai a fara rikici daga rikici ya zo daga nan kuma har abin ya kai zuwa wani sa'in ma ana kokarin a kafirta juna wani ya ce in ka karanta qur'ani da irin wannan karatun ka zama kafiri wani ya ce a kai ne kafiri kai da ke karanta da wannan to daga nan sai sabani ya fara fitowa to sai jina usman ya fuskanci wannan matsala tun a cikin garin madina ya fara ganin an fara samun wannan matsala domin sabai kowa zai karanta da ya ji manzo Allah yana yi masa ne shi kuma manzo Allah ya karanta da shi in ba ku manta ba alqur'ani ya sauka ala sab'ati ahru da haka sai zama na wani zai zo ya yi wallazina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu wani ya zo ya ce sabbatu. sai wani wanda bai sani bai ce kai kai ka ce fata bayyanu ba daidai kai ba wanda ce kai ne ba daidai ba to irin wannan to da aka je aka bude waɗancan garuruwa wanda ba na laraba ba sai wannan sabanin ya fara yawa nan da nan huzaifatul yamani shi ya zo a guje gurin sayyidina Usman a Madina yace ya kai khalifa ka, ka, riski wannan al'umma za ta saba kan littafinta shine sayyidina Usman sai umarni a ka littafin alqur'ani wanda sayyidina Umar ya, tattara shi wanda zamanin sayyidina Abubakar aka tattara shi da sayyidina Abubakar yayi wafati sai ya zama yana hannun sayyidina Umar sayyidina Umar yayi wafati sai ya zama yana hannun na Hafsa sai sayyidina Usman ya ce aje a karbo shi shi wanda sai jina abubakar ya yi a zamanin shi ya tattara shi ne a guri ɗaya ya haɗa guri ɗaya misalin wanda yana da aya ɗaya a rubuce kawo wance yana da bi kawo wanda babu kuma a tabbatar haka suke a rubuta sai ya haɗa ya aji amma bai haɗa mutane akan ƙur'ani ɗaya ba shi sai jina usman da ya zo sai ya karɓo wancan to sai ya samu mutane waɗanda yake ganin ƙwararru ne su ne waɗannan mutanen zai bin sabit abdullahi bin zubair sa'id bin al-as abdurrahman bin al-haris bin hisham sai ya ce waɗannan mutane su haɗu su ɗau wancan alkur'ani da aka tattara zamanin sai jana abubakar su sake rubuta alkur'ani amma bambancin wannan da na zamanin sai jana abubakar shine na barko a rubuta shi akan harafi ɗaya daga cikin aharfin saba'a harfan bakwai da alkur'ani ya sauka da su sai dai in an zo rubuta tun da ba ɗigo a rubuta kalma ta yadda wanda ya san kira'a zai iya karanta ta da kowane harafin amma da bai sani ba dole zai karanta ta yadda ya ganta misali da na ce fata bayyanu kaga in ka rubuta fata bayyanu kada kai dugu in ka bar shi haka wani ya zo ce fata sabbatu duk ɗaya ne wani ya ce fata bayyanu duk rubutun ɗaya ne da za a yi dugu-dugu ne zai bambanta an gane ai yanzu na ce fata bayyanu a rubuce ba dugu na goge dugon faɗin na goge dogon baɗin na goge dogon taɗin na goge dogon nun guda ɗin nunin ɗin na bar wawun ɗin ga alif sai na ce sai nake so in maida da ita fata sabbatu faɗin zan mai da baɗin nan sai in maida da ta sha sa baɗin nan kuma wannan fata bayyanu sai duk wuraren da ba dogon sai in yi dogon abin da nake so sai ya ce a rubuta shi a haka kaga wanda yake karanta fata bayyano idan yazo su fata bayyano zai karanta wanda yake karanta fata sabbatu idan yazo fata sabbatu zai ci. misali a cikin suratul baqara Allah yake cewa a wannan mutumin aukan lazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'sa qala kam labis qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'izami kaifa nunshizuha wata qira'a kaifa nanshuruha ko nunshiruha to kaga an zo kurin zayin nan aka goge digon zai daura zai wanda ya ce nunshizuha sai karanta ta da ma'ana zayun wanda ya ce ha sai ya karanta ta da ra'un amma ba ya dogon ba to haka aka yi a wannan rubutun sannan da aka zo kuma sai aka ce karatun da manzo Allah ya alƙur'ani wanda daga shi bai kare ba Allah ya karɓi rayuwarsa akan wannan a zabuga kun san manzo Allah duk shekara yakan yi tilawa Alƙur'ani tare da mala'ika jibrilu to in an zo tilawar wata shekara misali irin ayar da aka goge ta ko hukuncin ta yi wannan aka daina karanta ta sai manzo Allah ya daina karanta daga nan daga nan sai tafi tunda ana goge tilawar aya gaba ɗaya ma sai ya zama babu ita gaba ɗaya to sai a zamanin sai jinawa sai aka ce to a tattara alkur'ani kan abinda manzo Allah ya tafi na ƙarshe kun ga yanzu an da kan abu ɗaya wanda da can a wancan lokacin akwai wasu kirawoyin da an goge su amma su ba san an goge su ba suna karanta su sannan zamanin sayyidina abubakar an tattara alkur'anin ne da surori da ayoyi haka amma a zamanin sayyidina usman sai aka tattara shi kan tsarin yadda yake yadda yake yanzu daga surat al fatiha sai bakara daga bakara sai ali imrana daga ali imrana sai nisa'i sai kaza sai kaza haka aka yi shi yadda yake yanzu wanda a zamanin sayyidina abubakar ba kan wannan tsarin yake ba wannan sabai suke ittifaki akai to da haka dai da wasu abubuwa da ya bambanta da zamanin sayyidina abubakar da aka yi wannan shine sai sayyidina usman ya ce to ai kwabi guda biyar da aka yi kwabi guda biyar shine sai ya aika su garuruwan musulmi manya-manyan garuruwa aka aika makka madina kufa basra da sham su ne manya-manyan garuruwa to kuma da ya tashi aikawa kowane gari zai aika sai aika kuma da malamin da zai je koyar da aka yanzu duk wanda yake wani karatu sabanin abin da yanzu yake rubuce daina sai aka ce duk wani rubutu da ake da shi na qur'ani koma bayan wannan a kawo sai aka tattara sai aka ƙona. sai zama musulmai sun koma kan wannan guda ɗaya shine sai jana ali yake cewa wannan abin da sai jana usman yi, da shawaran mu duka sahabbai kuma wallahi da bai yi ba ma ni ma zan yi inji sai jana ali bin abi talib da haka yana cikin babban maziya ko kaki ko kaso ko ka zo sai jina usman ko kar ka so shi yanzu qur'anin da yake karantawa yana cikin jam'in da ya a zamanin shi sai dai ka nemi naka kuma matsalar su ba su da nasu ba nasu dole dai in dai kai musulmi ne ka yadda da alkur'ani dole karanta wannan shi yasa suka kawo cikin littafin su cewa mu karanta wannan qur'anin mu yi aiki da shi kafin ba hadi ya zo mana da namu suna su yana gurin aliyu bin abi talib da yi wa fati ya ba alhassan da hassan ya zo ya ba alhusaini husaini ya ba aliyu zainul abidin shi kuma ya ba muhammad al-bakir shi kuma ya ba ja'far sadiq shi kuma ya ba musa al-kazim har ya yanzu yana gurin mahdi shi kuma mahdi yana kogo wa musan inda yake ba wallahu musta'an to ya zami kenan za mu zauna ba karatun qur'ani ne sai mu jira sai na kogo ya fito kaga ai akwai matsala ce sai wani ya zo da kogo ya kawo shi to da haka dole suke karanta wannan amma abin da yake a ruwayoyinsu za mu karanta shi ne ila an ya ati alqa'im har zuwa lokacin da mahdi zai zo to sai jina usman shi yi wannan aiki da shawarar dukkan sabon annabi sallallahu alaihi wasallama akwai bayanai da malami suke da yawa akan wannan nan wannan mai littafin da yake hannuna littafi ne sunan shi dirasat fi ulumil qur'an na dr fahd bin abdurrahman bin suleiman ar-rumi dirasat fi fi ulumul qur'an to a ciki yayi yayi bayani tun daga shafi na 90 har zuwa shafi na 100 da biyar kun ga wajen shafi goma sha biyar kenan wannan a iya shi in ka ɗauki sauran littafin ulumul qur'an din zaka samu karin bayani akwai littafi na ulumul qur'an ko al-itiqan na imam suyuti ko mabahis fi ulumul qur'an na manna'ul qattan ko suna nan da yawa zaka samu bayanai akan jam'i na sayyidina usman da babbanci shi da na sayyidina abubakar da irin abubuwan da suke da ma kira'at din da al-ahrufus saba da abin da ya shafi wannan ka koma da ulumul qur'an zaka samu to almuhim yana cikin aikin da sayyidina usman yayi muna fata Allah madaukakin sarki ya ci gaba da saka musu da alkhairi abubuwan da muka gabatar na kuskure Allah ya fi mana ya ba mu ikon gyarawa wanda muka karanta na daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lada subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk